الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da bukata da tabbata Allah salatu ya ce ci da aminci wayo lodi tabbata a nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam يا شراب كراتين دقلتا في أمدة الأحكام يا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى إذا كركشين بعد صلاة الخوف من عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفت فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نهر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المتقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع رفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى فقام, فقام صف الآخر في نار العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر صف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم وسلمنا جميعا قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم وذكره مسلم كو أشهد بيهم هو ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه عن جابر بن عبد الله ده جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ما تيتو جنة دابا عند أبو بابا qala wa ga ga shahidu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatal khawfi mijiri midambo na nabi sallallahu alaihi wasallam ji salatal khawfi na fa safafna saffaini a caji safu guba khalfa rasulillah zumatu ce sai ce wal aduwu bainana wa bainal qiblati makiri madata kani a gangani bi alkibla fakabbara nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam cima ji takbir wa kabbarna jami'an amma takbiru jibainu thumma raka annabi cilo ruku wa raka'na jami'an bata cilo rukuma thumma rafa ra'sahu min ruku annabi jibeci daga rukubu wa rafa'na jami'an bata ma ya tibe daga ruku-ruku sun man hadara bi sujudi a ci ya loki nawa lo sujada nan wa safu ya yalihi da safu na lamito a nabi ɓanyi na safu ji da sujada gani a nabi wa kama a safu mu'akar fi naharil adu safu na gizu ma na wundo sujada wani haɗe yi kinifin cin wani shi o kirishi Falan qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sujuda ka kuna ne ju da zuna wa qama safu alladhi yali safu ne lam ta ali bin shi da shi ba ci in hadara as-safu al-mu'akhkhar bis na dan zuna to fe lo zuda wa qamu atiba ne yi gini thumma taqaddama as-safu al-mu'akhkhar safu na dan zuna fe da shi goro wa ta'akhkhara as-safu al-mutaqaddim a sanfin mukaddam sanfin na mai jimoro da su fe shi zuma su maraka annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ci luruku waraka na jami'an bata magana a luruku su marafa rasau bi na ruku annabi shi ɓertu daga ruku bo na jami'an a maɓertu gani Su man hadara bi sujudi annabi shi los dira wa safu ya li da safu na na mu a karar fi a cikin ula na tsaddan safu zumago "Rak'a yi mafari wani fa ma safu a muakharu fi na halil adu safu na yuzmo na zugun mushabi yake ce shi makiri sannan ma kada nabi sallallahu alaihi wasallam a sujuda na anibas sujada jin zonan والصف الذي يليه بصف لم يتونينا إن حضر الصف المؤخر بالسجود صف يزم وعفيد سجدا فسجدوا أتجين سجدا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا بعد ما أتجين سلم قال جابر جابر كما يسمع حرسكم هؤلاء كمن ميغادي يجي ejina bi umara ihim gangani da idishaji na wa zakarahu muslimun bi tamani imam muslim matun ya bi gun wa zakara al-bukhari sarafan minhu imam al-bukhari matun fatin doci wa annahu salla salat al-khawf idan ji salla salat al-khawf ma'a an-nabi fa mabi an sallallahu alaihi fil gazuwati sabi'a ekun egutu abaci na gazuwati za ta rika ekun ya za a rika e hadisin na hadisin na al-bukhari da musulmi a galogo annukat ya badaru dini zarkashi ga hadisi ya jabirun na ba na alhafizul makilisi ga hadisi ya jabirun daga yasi zadikafi wani ga magati ba ga akaraje wa muslim bi tamami wa akaraje al-bukhari tarafa min wa annahu sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-ghazwati as-sabi'a gazuwati za ta riƙa a ga wa mi guba damu ya mafari a ga al'imamul bukari ko? lubi anya muslim ga lubi ko? da babu malik dadi suleiman ana so an jajirwo imamul bukari mala zai da babu malik na ba na al-bukhari labiyan yari sai ya ibn abi kathir an abi sallamata an jabir hadisi yanga za ta riqa amma le ga wuji sifa ne fulani na wa ne ba cinu jigan filgazuwar tisabi a nan ntiyon gai gazzotu za ta rika wani a ga kuyan e ga za ta rika wuji gai gutu a bacha lafazin al-bukhari ce gazzotu sari'a yana ma kwanaki a ya kuna gunye yan gutu a bacci ne hadisin na gaggaciyan bayanin nau'in da salatu wane gan bayanin da shugaban da ake cikin da za su harbin na samu gobe layan ya wuce soyi nan ya ya na yi zaji sallah ne rukun gube na wuce sallah ya sa su kusurbi ne yana so gwagali hali nan gole a sallaji raka ni niza lokaci da zikiyar a lokaci da complete yan na kenan yana na so ba ta raka kuma na daga ni gadi ko amma zai yi da giboro ko zai ni gizuma raka ni zai gizuma raka ya mafarin na zuku da shi goro zai giri igbo ne ne shi da shi an mutu da shi zuma zane ga ya jira kaya zane feci makili zane ga ya ji mara kaya zane feci makili ne har da kakuna na bi sallah sallan beji sallama na hadisi ne lauga aji salatul khawfi wani hadisi mai lauga dole ya zula lokaci lasa luguta da lokaci bayin na salata kanita lil ke taban. mawkuta ko hadis na mai laugan ezu kara ezu jan kale bane kafiri ji kan doro aya fe ji kula gan be musulmi kem na da aje kula ci ga tso musulmi ji na ga ja fe wazo bebe ma hadisi na lau gan mamu un pata waya liman ko na lokpaje gine wen halin da church especially ke maslahar salatu khawfi nan e tun da ci da wannan da mai jinsu ya sallaba na mai zagulo ko amma kun ga ne wa yin sallah gangole talo yi buru tashi mu na waje ku sallah da ana yi tun da shi ka amma yi sallah hadis na ke laube ke dai kama kirle musulmi ya ji sallah ni wuce wa ya dowa ya dan a sheik muhammad ibn salih usaimin ga gacin hadis ne labarin wuri wuta su zafi kawfi a da yi guba dabo na ɗazashewa eh, alkibla ni imana ebe na yi ekun ya abe yau kiyayen alkibla nau'in ya ta ci zukun abikin makiri gaje wa alkibla na wale gan salatul kaufi kagan ngole to suna rujina wale ga yanayi ga na gaɗe da gadanin ga da tamiyo ya ji gani ko ya ci ganin zando bi da gumi gumi kuke gina ɓata da wata kullaha mastatatu hadisin na lau. sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam wani tadbirin sojuji wangi mai jan kula gani bayi nan hadis na mai ke lawo ya ci adalci wai musulunci hadis na mai ke lawo muhimmanciyan ezujikiya muhimmanciyan gadiji wani zane je ji sallallahu alaihi mai jikiya zane je ji sallallahu alaihi mai ejan gadi ya dan ya ko Kitabu jana'iz ai Kitabu qura al jana'iz yujamu ya janaza sunan mu yo ne laya zana jajili alina ameke la sunan wuciya makara zana jajili na da hukunci sarauni mini ugwa da na laban sallah juna ade na laban a akem na funu a funu ade na laban akem na jan kafa ni jina ade na laban akem na wa lulana ade na laban akem na wa tuso na kabaro na ene mai pabe kitabul janaizi na bi na kitabu nono wato kunci je da boyan sanajin ajeliya ni na wa legan man mutu kitabu jinaji tun da karkashin kitabu salatu wani sallah na wajiya ga na jajiliyan nan yi wani da muhimmanci sarrauna mai ji musulmi amfani ga mala annabi sallah sun ga mami rajulin musulmi ya mutu a ce za ta musulmi daga ajin hadina fa yakumu ala janazati arba'una rajulan ila e yi shi ba cha da jin sallah janaza zan ce la yi shi bi la shi ba ne ba ta ilayin faso ko ba ta illa shafa umar lafi illa face sai ci bu lafi ya gwata ya zaun ce foyan alkiya ne a sheik muhammadu nasiru dini lalbani da littafi da waiga a kamun jana'i o ma alebe littafi wuce lai sabini ya nusa libule egin makantawa kuke ga wanda bukata littafi wuce a yana عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم عن نجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة عن أبي هريرة نبا أبي هريرة رضي الله عنه سيتو جندغني قال نعى رسول نعى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يا لابا يا جميع النجاشيه etu ne gan si ne etu ya basha ne china na filiyomin lazi ma fi a nibiya labari gan ne a ja sha a de na wa kharaja bihim ila al-musalla go sa du ji da fil bana fa saffa bihim ja chala hadi safu wa kabbara arba'a li takbir guni amene gadina mu najashi de ne madina go kashi habasha habashira juga guja da nizan amma gole a nan wa labarin na nabi gan sallah jin gode na ga guja ya ji sallayen ekun yin salatu gaibi ko mun gane ne gan da ja shi ya ce ya basha nan zamani a yi sallah sallam da ya toci ko jilo umarji kokari sarawar ya ce na ne na yi sabi a ni ci gwaganin na ji abici gani bi addini ya beto fitina ya mushi rikici a ci abici azu daga maka wani amma ya gwani ya kirki na tun ja shi dai gbazu ta gbazutanu uje ne biya wani waya alkhairi ne biya gwani wani lahun su gaskiya na. mwacin ya yi lalacici mu ca imani jibi a nilu sallah sallami umar gaskiya a gangan da annabi sallallahu alaihi wasallam umar jahili zaki ubo to yuli annabi yana wale ga mimiya ebo bebolo jina jilobu na suku wale ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa labari ya ga ganna ja sha jahili ko ari make da sallayen salatul ghaib jiya najashi hadisin na lawo ke dewa ya da labarin gan zamu ta hajji hajjali waje amma bai shirin ci ga gadi a ne ya haƙi ma gadi za ɗaya eh, eh, eh, ba giza ya cin an da shi zai gajin hajjali wajen abili a fi goji mi iyiri kasari kazajiri zaabo wo zaabo wuyan cigbadiri ikwa alari zayo makanta wuyan zaji kiniya wuyan kasa wasu ziyar nori ne kiya ne ya niya hatu amma ngole wo ya za labarin za ji janjeli ewu kwada da funu ewu kwada jiwa alifefani ko ba da ba kabari wọ́n bí àwẹ̀ àdájú sálà wọ́n lè nà a nà tó wọ́n gé hadisi nà láwù wọ́n jẹ́mí da láìlú lòbúwọ́ nà kéde àníbi sọ́lá sọ́lám ṣe ṣe aláwù kéde nà já ṣáájín mọ́dán da na hadisi na gun da mini shari'a musulunci zucin yulo sallah dishi ya jana'iza hadis na mai lauga aga hadis sallah ya jana'iza jama'a jun umbe da shari'a ga yaza ga hadis sallah ya jana'iza mini fikiwa hadisin nan takbiru guni wajen wale ga hadisin na ci don ne lawo ya ciyar da ke gan takbiru guni na wani hadisi na madalili yau gama da jashe su na alu musulunci matsala igoro wale ga man shi biyo shi biye tiyan n ba salatul gaibi ke salatul gaibi sallah ne je kuna da ba ne ya ji sallah na buwanin n ba ki hukunci wo man shiga gaisarwa ma ibn al-mulaqqin gan sallana ni bisa sallam ji najashi nan ebe na najashi ajaji ni dakin na zango a juji sallana nan sakuta allawa ni bi gan najashi ajaji ni ko na ba a aligar salatul ghaib wadda zai tiye musulmi na gajiya da ya zandu a cijiyu sallajana a shewa albani rahimahullah littafin aka mu janairu na zane gajiya da idan shi da ciwo na da zanaju sallana na jama'an da ci miliyan musulmi yokin da shagudi sallan su zata liga ibi ya e wani anibi sallah sallan jiyan kuma da ja shi sallah ko sabe ne magwarwa ya wuce yadda ja shi bane dokun. wale gan salas da su janizin nan sales algaiwin nan inge sarauni wani tabbatarwa mu haƙƙi kuna shi mina yi mafi mazayi bisho a gagayacciyar salatu ghaibu ibn qayyim la gaza limalin ga wanda mini ba wa annabi a gaza ndo ne gaji hanjili nan alawa ni zat ghaibiya ila e ya dabo dan guru mai jahanjili nan a majina salla. ima ne ila ya dabo ne shi jahanjili tun ila ya dikiya nan

amma abu hanifa bi maliki a gare da sa'ad ligaibiya ya bada sa'ad ligaibiya Allah ya sane bi kawai sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya ma ga ce da ka go da jibwa mun cha jani da kin do tun zan do ju sallah jana abu ji sallah sa'ad ligaibi kimi na ni sallah sallan ji sallah ya ya kuya shi na hadisi boro an jabirin رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث حديث البخاري ومسلم حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي يعني بيجيكم نجاشي صلى فكنت في الصف الثاني أو الثالث وجد الصف يا باتكو صف يا تاشو jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ba wa ya labari gida annabi sallallahu alaihi wasallam je ko ne ja shi sallah ne da ci maji safu juzu ma annabi jabir madda safu ya ba ta ko safu ya tacho wala siki na hadisin ne una unbe da shari'a da sa ta gaibu da ya ni shi mago gala ni kun je laube ke da ji sa ta janaza ko ya umbe da sallayen jana'izar aga aji sallaye da alaji safu-safu mu gani hadisi gboro an abdullahi radiyallahu anuma أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربعة عن عبد الله بن عباس باب ابن عباس رضي الله عنه سكوجه دبا annan nabiya sallallahu alaihi wasallam salla ala qabrin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ji kabarin bai ci salla ba da ma dufina mana kabarin aza son kabarin ci wannan fa kabbara alayya arba'an annabi ci takbiru guni be hukunci mini tabiya anisa anisa sai wa tabiya da tosayin hadisi jabir hadisi na abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma labari ke da zalla ci minister sabi alaihi sallallahu alaihi wasallam jo wa jadile shi amma ya ni bi labari ga zamu ci jadile a ene mala ci labari ya ni bi labari na eliye ga ku ani bi ga lu e zondoci a tun ci duso alaihi sallallahu alaihi wasallam ci wa kabaru gan alaihi ci gigan a ci lawu annabi ci da ba kabarin shi mu ci haɓe gibago mu sha sallaji mu ci tasbiru guni fikiyu ladis hadis ne laugan ya e zuci a jikun salla ko zumana usuna abeke ka gadi landuro na jin ẹkún e salla na na wagi bebe salla ne zai jiɗe kunan jeju ibe salla na ebe jiki na an wole salla na ji pe ti kebolo na jeju ibe salla na ji pe ti an na ji eku na ne wani tosun wole sallah jina ya zaga wani gagan wu a ni sallah sallah mai jigba e ti yan sallah na wa ji a? ya ziga ji an ilimi ne yan musulmi shi wani ebo salla na ga ji a? na ga kuma ji salla na fi ra mu ya ramu ya biyu ya ni salla sallah sallah ji? cikin ya ya buga ga kati ya abun da wallahi wa alim bisawab wa ilayhi marji wal